wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da saduwa a wannan yammaci na sha biyar ga watan rajab hijira ta 1445 wadda ta yi daidai da 27 ga watan ɗaya shekara ta 2024 ta miladiya yau za mu shiga tafsirin suratun nahal wannan shine zai zamanto darasi na farko a cikin tafsirin wannan sura mai albarka wanda muke yi a wannan masallaci na al-furqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan mu na musulmi baki daya a wannan sura suratul nahl haka aka ambace ta a cikin littattafan tafsir haka kuma suke a cikin littattafan sunna saboda haka malaman qira'a malaman qur'ani da malaman hadith da haka suka rinka kiranta suratun nahal babu wani hadisi da ya zo wanda ya ambace ta da wannan sura amma itbaqin haduwar malaman alqur'ani malaman qira'at da malaman tafsiri da malaman hadith duk akan suratun nahal malaman hadith saboda kusan kun san dukkan malaman hadith kusan sun ware a kitabu tafsir a cikin littafansu kamar yadda yake a cikin bukhari kamar yadda yake a cikin sunan tirmidhi za su kawo a cikin kitabu tafsir ɗinsu za su kawo abubuwa da ya danganci suratun nahal haka suka ambace ta suratun nahal ambatanta kuma an nahal ƙudan zuma an ɗauko daga ambaton ƙudan zuma a cikin wannan sura wa harabuka ilan nahali an takhidhi min aljibali buyuta kuma yana ɗaya daga cikin wato <clears throat> yanda wannan addini na musulunci wato ike kula da ayoyin Allah jalla wa'ala wato halitta ko mai ƙanƙantarta abubuwan da Allah ya sanya a cikinta na ayoyi tili ne wanda ga shahar har aka ambaci sura guda da suratun nahal sura kudan zuma kamar yadda aka ambaci sura guda da suratun namul eh. suratun ruruwa aka ambaci al'ankabut mm, gizo-gizo duk waɗannan saboda tabbatar da abin da Allah ta'ala yake faɗa a cikin suratul bakara inna Allah la sahi an ba matsalan ma ba Allah baya barin ya buga misali a wato kowane iri ne ko da wato da misalin kuda ne misalin sauro mm. to saboda a cikin komai akwai aya yau duniyan nan da duk abin da ta mallaka da duk abin da duniyan nan ta mallaka ba su taɓa yin sauro ba da ilimin nasu da profesoshi da dukiyar da zuwa watan da shiga cikin tekun da haƙe-haƙen amma ba su taɓa yin sauro ba to sannan kuma a ce har za su yi izgili ce menene Allah yake nufi ya rinka buga misali da sauro ko kuma a sanya ma sura suna nahal kudan zuma ko tururuwa to ai ba wani abu bane illa nuna mutum yana nuna kafiri yana nuna jahilcinsa yana nuna jahilcinsa domin ya kasa ganin abin da ke cikin suna ayoyi an ruwaito daga ɗaya daga cikin a'immatu tabi'in imam qatada ibnu da'amat as-sadusi ya ambace ta da suratul na'am suratul ni'am suratul ni'am suran ni'imomi saboda izina da babban ɗaya daga cikin manyan maudu'ai, abubuwan da surar ta kunsa shine kidayar ni'imomin Allah jalla wa ala a kidayar ni'imomin Allah kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a farkon sura wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da kuma ya faɗa yace ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun da kuma fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyahu ta'budu kaga an yi ta wato kididdiga ni'imomi to kuma fa'idar wannan shine wato da yake sura ce ta makka ta zo da tabbatar da tauhidi ta hanyar dalilai muhimmai guda biyu dalili na farko dalilai na hankali daga cikin wato janyo hankalin dan adam akan wato halittar Allah wanda a cikin halittar Allah akwai tabbatar da sifar ilimi da gwaninta iyawa ta Allah da kuma ƙudura da kuma cewa ya kaɗaita da wannan tunda kaga duk domin ɗaya daga cikin abin da yake hawa keɓantattun abubuwan rububiya shine halitta don shine wanda babu wanda ya in ba Allah ba afaman ya khluqu kaman la ya khluq kamar yadda surar za ta faɗa wanda yake halitta zai daidai da wanda baya halitta Allah ya ce ah, خلق الله fa'aruni ماذا خلق الذين من duni wannan sune halittar Allah ku nuna min waɗanda suke ba shi ba me suka halitta to saboda haka fuska daya ta istidlali kafa hujja da dalilai na hankali akan wato halittar Allah wanda ayar ga sura ta zo ta bude da su khalaqal insana khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yushrikun har kuma can a cikin tsakiyar surar da ya ce wallahu an zala minas sama'i ma'an fa'ahaya bihil arda ba'ada mautiya wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada Allahu Allahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta Allahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala akai ta kirirawa Allahu Allah yana yi domin istidlali to kuma a cikin wannan fuska ta ɗaya kenan fuska ta biyu fuskar wato a bayyana ni'ima da minna baiwa da Allah ya majinsin halittar ɗan adam saboda ita kuma wannan istidlali ne da dalili na fitra saboda wanda yake mai godiya mai sifar godiya to shine wanda yake kusa da yin imani domin zai so mahalicci zai so wanda ya masa ni'ima ba zai butulce masa ba kuma idan muka tuna alwashin da iblis ya ɗauka akan bani adam shine Allah ba zai sami yawancinsu suna godiya ba Tun mala'ati yannahum min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin alwashinsa kenan ba za ka sami yawa yawansu ba su zamanto masu godiya so daga shaidan babban damarar da ya daura shine ya mantar da bani adam godiya ga Allah to shi yasa abinda duk zai tunatar da ɗan adam godiya ga Allah to mabudi ne na imani mabudi ne na imani wanda yake daga cikin manyan wato wannan kusan shine ginshiken abinda surar ta kunsa dalili akan kadaituwar Allah ta hanyar dalilai na hankali da kuma dalilin fitra dalili na asalin halitta wanda za ta sa mutum ya zama to mai godiya ga Allah ta hanyar kididdiga masa ni'imomin da Allah ya masa domin mutum in ya tsaya ya tuna ni'imomin Allah ta wannan zai sanya shi ya so Allah wanda wannan soyayya za ta kai shi zuwa ga ya ba da gaskiya da shi jalla wa'ala to sannan kuma surar ta kunshi tabbatar da wato wahayi tabbatar da saukar da alkur'ani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ladab da kuma kasancewar wato ba zai yiwu a ce wani wanda yake ba balarabe wani wato dan adam ya zo da shi ba ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين كما أكنون مهمة القرآن تن أفرقون سورة يلقي الروح ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون to kaga surar ta bude da wannan sai kuma mawdu'i na uku kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa muhimmi a cikin wannan surar shine tabbatar da wato tashin alkiyama tabbatar da tashin alkiyama wanda halittar dan adam kadai dalili ce akan wannan sannan kuma tafri'i ne akan gaskata abinda annabi yake annabawa suka faɗa dan tashin alkiyama tashin alkiyama ba abu ne wanda yake za ka eh, wato saninka da shi zai iya tikewa ta hanyar bincike ba sai dai ta hanyar wahayi babu wanda duk yi na fahimta ba bisa ilimi ba ne wanda ku ya tabbatar da ita ya tabbatar da ita bisa ilimi ne wa aka samu billahi jahada aymanihim la yab'athu Allahu man mutu bala wa'dan alayhi haqqan walakin aktharan nasi la ya'lamun liyubayyana lahumun ladi na fi وليعلم Ladina, kafaru annahum kanu كاذبين to kaga wannan waɗannan mawdu'ai guda uku sune muhimman abin da surar ta kunsa tabbatar da tauhidi ta hanyar dalilai na hankali da kuma ta hanyar dalilai na fitra na wato ƙididdiga ni'imomin Allah domin a zaburar da mutum a motsa wannan asalin halittar da Allah ya na ɗan adam na kan cewa shi mai godiya ne ga wanda ya masa ihsani mai godiya ne ga wanda ya masa ihsani shi yasa yana da muhimmanci a cikin wannan wato musaba ma kanmu gode ma a wanda duk yayi mana ihsani domin manza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda baya gode ma mutane baya gode ma Allah saboda wannan sifar ta zamanto ta nisanta mu daga tasirin shedan akan mu domin shedan abin da yake so ya mayar da mu mu zamanto butulu masu butulce ma ni'imomi wanda ku ya zamanto mai butulce ma ni'imomi to wannan haka zai butulce ma Allah ya zamanto min ikhwani shayatin daga cikin yan uwan shaydanu Allah ya kiyashe mu to sannan mawdu'i na biyu tabbatar da gaskiyar wahayi sannan kuma mawdu'i na uku tabbatar da tashin alkiyama sannan kuma a surar ta kare da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam akan wato ya zamanto kama annabi ibrahim kamar yadda ya zamanto shi shi kaɗai al'umma ne to haka shi ma aka ce aka yi masa wahayi sun ma'auhaina ilaika an tabi' millata ibrahim hanifan wa ma na min mushriki wanda a cikin wannan akwai raddi ga kafirai wanda su ga kafiran ƙorish wanda suke da'awar kan cewar su akan addinin annabi ibrahim suke to dan a nuna musu kan cewa addinin annabi ibrahim ba addinin shirka bane bal abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na tauhidi a tafarki wanda yake bautautar mai karkata ga barin shirka shine addinin annabi ibrahim hakikatan da kuma nuna masa da kuma bayyana masa uslubin yadda za a rinka yin da'awa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan a sura gabaki ɗayan ta makkiya ce illa an ruwaito daga ibnu abbas cewa fadin Allah ta'ala wa in aqabtum fa aqibu mithli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahu khairul lisabirin cewa wannan a Madina aka saukar ishara ga abinda aka musu na yakin Badar da kuma thumma inna rabbaka lil ladina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim domin ta yi ambatan hijira saboda haka wannan sai suka ce wannan an saukar da ita ne bayan hijira duk da yake ba lalle ba zai iya zamantowa ishara ne ga hijirar da za ta zo ba wai tana ba da labarin ha an yi hijirar ba amma Allah yana faɗan cewar waɗanda duk har aka yi musu aka fitine su a cikin addini har suka bar gidajensu to Allah maɗaukakin sarki zai gafarta musu To shi ne kuma gaskiya yawan yawan maganganun malaman tafsiri cewa surar gabaki ɗaya makiya ce kuma irin abubuwan da ta kunsa ai mun ga alamun surorin makka ne na dalilai akan tauhidi da tashin alkiyama da gaskiyar alkur'ani na'am bismillah ar-rahman a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ساء أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون نعم الله جل وعلا يتي أتى أمر الله الأمر الله يرجى يزو wato abin معنا سائر القيامة ko kuma hukuncin da Allah maɗaukakin sarki ya riga ya yi a kan azabtar da waɗanda suka kafirta to ya riga ya zo falatis ta ajiru don haka kada ku nemi gaggauta saukarsa kada ku nemi gaggawa zuwansa ko kuma kada ku nemi wato Allah ya gaggauta muku shi subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka wato tsarki ya tabbata a gare shi wa ta'ala ya ɗaukaka amma yushrikun gabarin shirkar da suke yi da shi sai ta zama to ma nan masdariya ce ai an ishrakihim iya wato ya tsarkaka ya ɗaukaka gabarin shirka da suke yi masa wato ya fi ya tsarkaka da a ce yana da shariki ya tsarkaka wato shirka tarayya ya zamanto ta tabbata a gare shi ko kuma maɗin ta zamanto mausuliya subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ya tsarkaka ya ɗaukaka gabarin waɗanda suke yi tarayya da shi wato a ce waɗannan gumaka wai su ma suna da tarayya a cikin allanta a cikin kasancewasu iyayen giji to Allah ya tsarkaka a haɗa shi da waɗannan gane ma'anar biyu aiko ma'ana ta farko Allah ya tsarkaka ya ɗaukaka barin a shirka da shi wato duk wanda ya san Allah kuma dalili na fitra ya tabbata a kansa zai tsarkake Allah gabarin a ce Allah yana da kini Allah yana da abokin tarayya ko kuma waɗanda aka sa su ne iyayen gijin da ake cewa su ne abokan tarayyar Allah to Allah ya ɗaukaka a ce Allah a ce wai irin su lata da manata da uza da hubal da uzza da sauransu a ce waɗannan wato su ma suna da tarayya su ma iyayen giji ne to Allah ya ɗaukaka Allah ya tsarkaka ya ɗaukaka gabarin waɗannan wannan sigar ta ata amrullahi al'amarin Allah ya riga ya zo wani yana daga cikin ba da labarin abin da zai zo da sigar mazi kamar ya riga ya zo saboda tabbacin cewar a wajen Allah kamar ya riga ya zo ne sai aka ce al'amarin Allah ya riga ya zo wato al'amarin Allah da suke yin gaggawa suke cewa ya zo mana saboda istihza'i saboda wato ba'a da izgili da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabar ibn al-harith yakan ce Allahumma in kana hadha huwa al min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi adhabin ali wato rashin Allah in wannan wai suna cewa Allah in wannan gaskiya ne daga wajenka to kai mana ruwan sama daga kai mana ruwan duwatsu daga sama ko kuma ka zo mana da azaba mai raɗaɗi. a ga isa matuƙa ne wajen ƙaryata azaba cewa idan har haka ne ta zo mana in har haka ne in abin da kake faɗa haka ne ta zo mana wannan shine ainihin yima wato kangarewa ga Allah da izgili to shine wannan ayar ta zamanto raddi gare su cewa ai al'amarin Allah ya riga ya zo ko kuma al'amarin Allah zai zo sai aka amma kawo shi da sigar madi ya riga ya zo wato tabbas mai zuwa ne al'amarin Allah mai zuwa ne zai iya wata fuska ta tafsiri wadda take ita ce za ta kusantar da ma'anar shi ne al'amarin Allah ya riga ya zo bi ma'ana Allah ya riga ya hukunci ya yi hukunci ana sauraron zuwansa ne kawai to kuma dukkan abin da Allah ya riga ya hukunci akan zai zo to fa kullu ma huwa atin qarib duk wani abu wanda yake mai zuwa ne to ya riga ya kusata ya kusa zuwa in dai abu aka ce zai zo shikenan to Allah ya riga ya hukunta cewar al'amarin nasa nasa sawa'un sa'ar alkiyama ne ko kuma al'amarin Allah wanda yayi na azabtar da wato na halakar da waɗanda suka karyata manzanninsa da saukar da nasara akan manzanninsa da mabiyansu to Allah ya riga ya hukunta wannan to har ya riga ya zo don haka fala ta wannan shi ne dan haka tun ya riga ya zo ku dina neman gaggawan zuwansa domin tabbas zuwa kan zai riga ya zo to wannan kuma wannan hanin da Allah ya kunshi alwa'id narko ban tsoro wato kada ku ku daina gaggawan zuwansa kun ga uslubin alkur'ani haka yake zuwa da jazala da tsoratarwa wato ku bar wannan neman gaggawar domin wannan al'amarin zai zo ya riga ya zo to kuma wannan abu ne wanda yake mutum a cikin rayuwarsa kana gani Allah ya riga ya hukunta cewa Allah ya riga ya hukunta ajali akan kowane dan adam ajalin nan akan kowane dan adam kuma ya riga ya zo ne ba notice za a baka ba ba wani abu za a baka ba sai kawai ka ga mutum ya faɗi daga ajalin nasa ya zo to yanzu wannan bai sai ya sa ka yadda kan cewa ata lahi ba al'amarin Allah ya riga ya zo saboda haka menene za ka gaggauta shi yana nan tafi yanzu mutum zai ce to mutuwar ta zo mana yaushe za ta zo ta zo mana ina in ma ana zancen mutuwar sai ce ku ba ku aikin ku kenan ana zaune sai ku bata mutane labari <laughs> eh. to Allah ya tsarkake kansa daga wannan daga abin da suke shirka da shi ai bi ma'ana wato <coughs> zuwan wato hukuncin Allah akan cewa al'amarinsa ya riga ya zo tabbas zai zo wannan yana wajabta a tsarkake shi a ɗaukaka shi ga barin shirka don ba wanda ya isa ya ije abin da ya hukunta ba wanda ya isa ya ije tun da ku ba wanda ya isa ya ije abin da ya hukunta to don haka ya tsaukaka ya tsarkaka ya ɗaukaka ga ce an yi shirka da shi inda zai iya inda yana da abokan tarayya sai su zo su hana zuwan abin da ya ce sai ya zo hmm. ga shi nan kuma Allah yana faɗa falola in kuntum gaira madini na ha in kuntum sadiqi inda a ce ku ba za a kashe ku a yi muku hisabi ba to kuma yadda ran yayin da kuka gani wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun kuma yadda ran ta yaga lokacin nan sai dai kawai a tsaya ana kallon ikon Allah idan shi yasa Allah ya ce a a a waqila man raq ina mai tawaida wanda zai zo ya mai da babu to tabbatar da zuwan al'amarin Allah shine yake hukunta tsarkake shi gabarin wato shirka sannan Allah ta'ala ya ce yunazzilul mala'ikata bir ruh yana sassaukar da mala'iku bin ruhi da wahayi min amrihi wannan wahayin min amrihi daga al'amarinsa daga sha'aninsa alaman ya sha'u min ibadihi akan wanda ya so daga cikin bayinsa an an da cewar ku yi gargadi ai ku sanar sanarwa wajen suke tare da ita akwai tsoratarwa ah, shi ne wahayin wahayin shine kan ku yi gargadi annahu cewa al'amarin fa la ilaha illa ana babu abin bauta da gaskiya sai ni fattaqun da haka ku ji tsoro na wato wannan kamar amsa ce ta tambaya a bar kaddarawa wato kamar in kunna kuna tunani a cikin zukatanku a cewar ta yaya aka yi har shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya san ata amrullah al'amarin Allah ya riga ya zo wa ya gaya masa ta yaya aka ya sani to sai Allah yake sai ya kawo jawabi yana saukar da mala'iku da wahayi domin babu hanyar sanin al'amarin Allah sai ta hanyar wahayi to shine Allah ya bayyana babban ni'ima wadda babu kamarta ni'imar annabci wanda yake saukar da wahayi wanda yake saukar da mala'iku tare da wahayi ya zuwa ga wanda ya so daga cikin bayansa su ne annabawa da manzanni to ta haka suke ta haka ne har annab sallallahu alaihi wasallam ya san wannan kuma yake gargadi da shi saboda haka wannan zai iya zamantowa amsa ce ga tambayar da take za ta zo a cikin mushrikai saboda rashin imani ya aka yi ya sani kuma amsa ce ga abin da zai kara ma muminai imani na kan cewar Allah ya yi musu baiwa ta hanyar ya sanar da su abinda ba su da hanyar saninsa in ba ta wannan hanya ba shine wahayi wato tasbiti ne tabbatar da imani a cikin zukatan mumine cewa Allah yana saukar yana bayyana sha'aninsa ta hanyar sauko da mala'iku sassauko da mala'iku yazo da sigar yunazzilu zo da sigar yunazzilu daga at-tanzil shine sauka bayan sauka saboda yadda mala'iku su yadda wahayi yake zuwa kamar yadda ya zo ga Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin shekara 23 haka yake zuwa wani zallahu ala a lokaci bayan lokaci waɗansu sun fassara almala'ika da cewa jibril ake nufi domin shi ne yake zuwa da wahayi ya zuwa ga annabawa ne yake zuwa da wahayi ya zuwa ga annabawa saboda haka shi ake nufi da almala'ika ana nufin jibril waɗansu kuma suka ce a'a jinsi ne ba lalle ya zamanto cewa jibril ne yake zuwa ba domin Allah yakan aiko waɗansu mala'ikun ko a mafarki ko kuma wanda za su zo su buga misali hmm, ko wanda za su zo su buga misali ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka zai iya zamantowa jinsi wanda yake a wanda abin zaɓi shugabansu gaba da kowanne ga baki ɗayansu a cikin wa'annan mala'iku shine mala'ika jibril kamar yadda Allah ya faɗa na zalabihin ruhul amin a ruhi wanda yake amintacce shine ya saukar da alkur'ani arruh ruh anan shine wahayi an fassara wahayi da a ruh mai ana mai wato rai saboda wahayi shine yake bayar da rai a ga ɗan adam da wahayi dan adam yake samun rai domin da wahayi shine zai bada ilimi shi kuma ilimi shine yake bambance rayayye da wanda yake matacci hmm. wa ma yastawi al-a'ma wal basir wal dhulumat wal nur wal dhill wal harur wa ma yastawi al-ahya'u wal amwat al-ahya wato rayayyu sune masu ilimi masu imani to an kira su masu imani saboda ruhin shine ya ba su imani hmm. ruhin shine ya ba su imani na wa kadhalika auhayna ilayka ruham min amrina Ah, hakanan muka aiko maka da wahayi daga cikin al'amarinmu makunta ta tadri mal kitab walal iman ba kasance kana sanin meye littafi ba baka san meye imani ba walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka hadi ila siratin mustaqim so daga kunga ga ar-ruh din abin da yake nufi abin da yake rayarwa ya da shiryarwa ya zuwa ga tafarkin daidai kuma shi yasa ɗaya daga cikin sunayen alqur'ani shine ar-ruh rai ne shi yasa kuma alkur'ani din zaka ganshi ga wanda suka yi imani alkur'ani rai ne saboda kullum sai ka ji sabon ilimi yana zuwa maka yayin karatunsa abubuwan ban mamakinsa ba sa karewa shi yasa ya zamanto aya da babu kamar ta cikin ayoyin da Allah yake ba mu annabawa saboda abubuwan ban mamakinsa kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina ali wala tanqadi ajaibuhu abubuwan ban mamakinsa ba sa karewa to wannan wahayi daga al'amarin Allah wato daga sha'anin Allah baka da hanyar sanin sha'anin Allah sai ta hanyar annabawa su kuma ba su da babu ta hanyar da Allah yake sanar da su wannan sai ta hanyar wahayi shi yasa yace min amrihi sha'anin Allah sai ta hanyar wahayi ba abu ne wanda yake zaka zauna kayi zurfin tunani kayi zurfin tunani irin na 'yan falsafa haka gano ba ba kuma abu ne wanda za ka je ka ce ka zauna a cikin yunwa da kishirwa da zama a cikin duhu mm, sai a yi maka kashafi shi kenan sai ka sami ilmul awali na wal'akhiri shi kenan mm, ba haka ba ne shi zaɓi ne daga Allah ganin Allah ya faɗa saboda haka annabci ba a iktisabinsa ba a tsororinsa ba a zuwa a koye shi ba a zuwa a yi ƙoƙari a same shi mm, Allah ne yake bayarwa ya ce alaman ya sha akan wanda ya so min ibadihi daga cikin bayinsa to wannan mashi'arsa ce Allahu yastafi min almala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaben manzanni daga cikin mala'iku kuma daga cikin mutane shine yake zabi mm, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah ya san shine mafi sanin ina zai sanya manzancinsa sa shine zai san inda zai sanya manzancinsa sa suka ce laula wa kalu laula nuzila hadal alquranu ala minal min ne azim yaya ba ina to a saukar da wannan a akan wani mutum babba daga cikin mutanen alƙaryatu guda biyu makka ko ta'if saboda su haka suke gani in dai har haka ne ta yaya za a yi a ce wai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi aka saukar da alqurani ga wanda ake jin sunayensu me Allah ya musu raddi Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbik su ne suke raba rahamar ubangijinka hmm? su ne suke raba rahamar ubangijinka nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati duniya wa rafa'na ko fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba ba'dan sukhriya mu muka raba musu rayuwarsu muka fifita waɗansu wani aka yi shi mai kuɗi bai fito daga cikin gidan kuɗi ba da gidan talakawa amma Allah ya yi shi mai kudi wani ya fito a mai mulki wani ya fito a cikin gidan mulkin amma ya fito talaka fituk wataƙila ma ya kare a kurkuku mu Allah ya ce mu muka raba musu rayuwarsu muka fifita sashinsu a kan sashi domin su rinƙarƙan juna abin yi ma juna izgili to akan abu wanda yake kamar wannan ba ku ba ku da wani abu da kuka yi ba ku kuka raba ba sannan kuma sai akan rahama wadda babu kamata, rahamar annabci shine za ku ce ku ne me yasa ba a bama wannan ba ba a bama wancan ba me yasa ba ku tambaye ku ba me yasa wane ya fi wane kuɗi ku tambaye kanku mana in kuna da amsa akan wannan to za ku yi samun amsa akan wannan to saboda haka nan sai Allah ya ce man yasha wanda yake so daga cikin bayinsa wanda ya so daga cikin bayinsa da cewar da sakon cewa ku yi gargadi al-inzar shine al ma’atta ma'a ku sanar tare da tsoratarwa tare da gargadi cewa ga bayani amma in ba ku yi imani ba ga abin da yake fuskantar ku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara su ya kira su fa'amma wa hafsa ya game kuma ya keɓance ya ce ni mai gargadi ne a gare ku cewa gaba gare ku akwai azaba mai raɗaɗi ba za ku tsira ba sai kun ce la ilaha illallah to wannan shine al-inzar inzar da cewa babu abin bauta da gaskiya sai ni inji Allah fattaqun da haka ku ji tsoro na wato ku lizimci tafarkin taqwa ku zamanto masu taqwa a aikace wato ku ji tsoron shirka kuma ku ji tsoron dukkan abin da yake fandarewa da sabo at-taqwa abu ne wanda yake sananne su a wajen su cewa mai kaffa kaffa mai tsarkake kansa daga dukkan abin da yake na dauda da abin da bai dace ba haka ake ɗaukansu a kan cewar su ne masu addini na gaskiya to saboda haka abinda addini abinda wahayi ya zo da shi kenan cewa tauhidi da kuma lizimtar tafarkin takwa na'am خلق السماوات والأرض بالحق فعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خسيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تحق ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرهون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم عن معين Allah ya ce khalaqa samawati wal arda bil haqq ya halicci sammai da ƙasa bil haqqi da gaskiya wato shi Allah ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya bi ma'ana wato da hikima ba da wasa ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqna samawati wal wa ma khalaqna samaa wal arda wa ma bainahuma batila ba mu halicci sammai da ƙasa ba da wasa ko don ƙarya a'a bal da gaskiya da abin da yake gaskiya tabbatacce Shi ne hikima da nuni akan kudurar Allah da kan cewa dukkan wani abu dukkan wani abu a cikin halittar Allah aya ne shi sa aka ce mafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kalmar mafi gaskiya da sha'ir ya faɗa shine wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu kowane abu akwai aya a cikin sa da take nuni cewa Allah shi kadai gaskiya Allah ɗaya ne Allah ya halicci sammai wannan janyo hankali ne zuwa ga tuna ga tsokaci akan halittar abubuwan da suke sama abin suke sama da mu na halittun sama da kuma na ƙasa to Allah ya halicci sammai da ƙasa bil haqqi da gaskiya wato ba da wasa ba ba da wasa ba ba da kuma maran manufa ba ba da rashin manufa ba wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq Allah ya ce ba mu halicci sammai da ƙasa ba dan mi wasa a'a dan ba wato dan ya zamanto ba ta da wani manufa ba mu halicce su ba sai saboda gaskiya tabbatar da gaskiya wato da kyakkyawan manufa ko ina daɗa nana ta mana a cikin ma'anar wannan ayar na kan cewa duk wanda yake karatun fannonin science da duk kowane irin fanni ne ko astronomy ko geography ko biology ko physics ko chemistry duk wani abu na halittar Allah za ga duk wata halitta sai an gaya maka ya wannan halittar wa'anne fa'idodi ne ke cikinta wa'anne hikimomi ne suke ciki wani abu to sannan kuma ka ce babu manufa a cikin halittar Allah kawai ya yi ne haka ba tare da wata wani manufa ba ba zai yiwu ba saboda ku kanku kun tabbatar kan cewa kowane ba akwai manufarsa kowane ba akwai manufarsa to Allah ya ce ba ya halici sammai da kasa da gaskiya ta'ala amma yushrikun ya ɗaukaka gabarin abin da suke a gabarin shirkar da suke yi da shi wato wanda yake da wannan sifa ta halitta to ya ɗaukaka gabarin ai shirka da shi tunda babu wani wanda ya halitta kamar tasa a da ba a samu wani ya yi ba aka ce ballantana a ce shi kuma ya zo ya ga wanda aka yi ya zo ya kwafa ya zo yake Ko babu wata duniyar wata halittar daban wadda yake ba tasa ba wadda za a ce a yi compare and contrast a auna a gani wanne ne ya fi wanne ne ai ne Allah ta'ala yake cewa hadha khalqullahi fa aruni ma za khalaqa ladina min duni ina wanda na wani yayi ballantana ai compare and contrast babu to don haka kuwa bai ɗaukaka ba gabarin a shirka da shi to kunga wannan wato istidlali ne da tauhidul rububiya akan tauhidul uluhiyya to yayin da ya zama to Allah ya kadaita da halitta to dole ko ya kadaita da cancantar bauta dole ne ya kadaita daga kan cewa babu aboki babu kini a gare shi a cikin halittarsa ko a cikin sifofinsa ko kuma a cikin ilahiyarsa cancantarsa ga bauta khalaqal insana ya halicci dan adam ya halicci mutum min nutfa daga dugo na maniyi fa'iza huwa khasimun mubin sai ga shi mai tsananin husuma ne mai kuma bayyana wato mai kuma bayyana wannan husumar tasa a cikin dukkan halitta sai Allah kuma ya keɓance ambaton ɗan adam saboda abin mamaki ne ɗan adam abin mamaki ne Allah ya ambaci abubuwa guda uku na sifar ɗan adam a nan a cikin jumla guda biyu da shibhe jumla ya halicce shi ya nuna asalin halittarsa daga ƙasƙanci ne wulaƙanci shi daga ɗigo na maniyi wanda in ya taɓa rigarka ɗin da nan sai ka ga ba wanda zai fita cikin mutane yana ado da shi ba wanda zai fita yana ado da shi za ka je interview mm, ka yi mafarki mm, ko wankewa ba kai ba za ka je neman aiki sai ka je da shi nan haka za ka yi haka kuma ka je interview neman aiki ko ka je a baka jari saboda haka wulakantacce ne Allah ya sanya halittar ɗan adam daga wulakanci saboda ya zamanto wannan ya masa maganin girman kai ya masa maganin girman kai kaga abu ɗaya kenan na farko sannan ya yayi ah, na farko da ya tabbata cewa shi halittacce ne halittarsa aka yi kuma asalin halittarsa daga abu ne wanda yake wulakantacce sannan kuma ya kai shi muntaha ƙoƙoli na iya bayani da kafa hujja har shi ya zamanto mai tsananin mujadala ne mai tsananin husuma ne mai tsananin husuma husumarsa a kan cewar ya manta asalinsa har yana inkari wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa ai haka yace awalam yara insana anna khala awalam yara insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al idama wa hiya ramim shine husumat tasa asalin sa gashi fa Allah yana cewa wato ai kai mamaki shin dan adam bai gani bane mun halice shi daga dugon mani sai gashi ya zamanto mai tsananin husuma mai iya bayani wajen husumar tasa mecece husumar tasa ai husumar ba wai ya iya debate ba kamar yadda za a kwara ɗin makaranta ba ana sanya su ba su so su yi muhawara wannan ya ce wannan a ce wannan ɓangaren su ɗauka cewa maza sun fi mata amfani a rayuwa wannan kuma su ce mata sun fi maza amfani a rayuwa a kara kowa ya zo ya kawo hujjarsa irin wannan wasan da ake na kacici kacici wannan debate to ai ba wai shine husumar dan adam ba wani ita ce ainihin husumar dan adam wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa ya buga mana misali ya manta da asalin halittarsa yace man yuhil ibama wa hiya ramim wa zai rayar da wato kasusuwa alhali sun zaman to rudigaggu shine ai kaga wannan siya khalqahu ko ya manta da halittarsa daga dugon mani yake fa har ya zaman to haka ya zauna a cikin cikin mahaifiyarsa ya fito la ta'lamuna shay'an ba abin da uka sani amma sai ga shi wai har ya girma ya zamanto masani har ya zo yana cewa man yuhil idama wa hiya to ai abin abu a wato gwanin ban mamaki ne mm. dan adam gwanin ban mamaki ne to shi yasa abinda zai tunatar da kai asalinka shine abinda zai maka maganin aibobin da kake tare da shi shi yasa a cikin littafin ulumin mu'amala na shehu usman dan fodiyo rahmatullahi alai wajen bangaren ihsani yanda ka tsarkake zuciyarka daga daga daga alkibir ike cewa shi kibir girman kai yana faruwa ne mutum ka ce kana da matsayi ka ce wani ma yana da matsayi sai kai hukunci akan matsayinka ya fi matsayin ɗaya yace to yayin da duk mutum ya ɗauka cewa shi yana da wani matsayi to wannan shi ta ce cutar girman kai ya ce to kuma ita wannan cuta maganinta ilimi ce menene ilimi ya ce ka san asalinka ka san asalinka ka san wannan shi ne asalinka utilal insanu ma akfara min ayi shay'in halaka min nutfatin khalaqahu ƙaddara, thumma ma sabila yassara thumma amatahu fa aqbara thumma idha sha'a anshara kalla lamma yaqdi ma amara to wannan ka tuna asalinka yadda kake shi ne zai saka ka gane kan jakai kai ba komai bane yau da a ce Allah ya halicci dan adam daga gwal ko daga diamond ko daga wani abu da ake ganin kimarsa hmm, yaya za ka ji yaya zai yi yana wulakantacce ɗin ma amma yana ganin kan cewa in yana tafiya har daga kafada yake wai shi ya fi kowa tsawo to shi wannan aya ce akan halittar ɗan adam da za ta sanya shi wato ya zamanto mai kaskantar da kansa mai kuma izina asalin halittar ɗan adam za ta nuna masa ya gaskata tashin alkiyama cewa Allah da ya halicce shi daga yadda ya halicce shi a haka yana da ikon ya dawo da halittarsa to sannan kuma a cikin wannan ɗin kuma ya kunshi babban ni'ima ga ɗan adam hmm? cewa Allah ya halicce shi bai zamanto lam yakun shay'an madhkura ai da ya zamanto zero babu shi me yafi komai bisa a ce kai zero ne babu kai hmm? to amma Allah ya samar da kai Allah ya samar da kai to wannan ni'ima ce saboda haka a cikin ga, ga dalili na hankali da yake nuna asalinka wanda zai sanya ka ka gaskata cewa wanda ya halicce ka daga wannan asali har ka zamanto abin da ka zamanto kai wannan tatsawuri har ka zamanto kana husuma kana iya bayani to wannan zai iya dawo da kai bayan ka mutu to sannan kuma dalili na ni'ima cewa Allah ya yi maka baiwa ya samar da kai bayan da kai ba a sa kama cikin 'yan lissafi duk wannan abin da ake yi inda Allah maɗaukakin sarki ya so da san ba za a yi da kai ba babu zancen ka watakila inda Allah ya so sai ya halice ka jaki kai ta ɗaukan kaya to amma Allah sai ya sa ya zabe ka ka zamanto mutum to kaga wannan dalili ne na ni'ima wanda za ka gode masa to sannan kuma aka ci gaba da lissafa dalilai na ni'ima na ni'ima yace wal an'ama khalaqaha kuma ya halicci wato dabbobin ni'ima Su ne jinsin nan to azwaj raquma da shanu da tumaki da awaki jinsu wannan su ne ake ce ma al'an'am? ana ce musu dabbobin ni'ima saboda hore su da Allah maɗaukakin sarki ya yi ga ɗan adam ya ce ya halice su lakum fi hadif kuna da ɗimi a cikinsu akwai ɗimi gare ku a cikinsu ai abinda yake za ku rinka samun ɗimi ga kawukanku daga halittarsu ta hanyar daga gashinsu za ku yi sutura daga ah, buzu na awaki za ku yi sutura har yanzu ai kun ga irin irin rigunan nan da ake yi four courts da ake cewa hmm? suna daga cikin kayayyaki da suka fi komai dumi ko kuma in aka je mai fatar a yi leather court hmm? a yi riga ta fata rigar fata munan saboda sanyin bai kai sanyi ba shi ya ba mu saba ba amma in ka je kasashen turai ko irinsu afghanistan irinsu pakistan za ka ga yadda wato fatan yadda fatan dabbobi da buzun yadda yake ake amfani da shi wajen samun dumi ba kuma kawai na tufa ba hatta wajen da za ku zauna da shi za ku yi bukka hmm? tastakhifunaha yawma da'nikum wa yawma iqamatikum wa min iqamatikum ومن aubariha wa اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا ga wajen gyaran ɗaki da za ku yi shimfiɗa wa manafi kuma kuna da abubuwa na amfani daban wanda yake za ku rinka samun ku garke da su ku sha madararsu ya ce wa min hata akulun kuma daga gare su kuke ci ku samu ku ci nama hmm. Allahu ja'ala lakumul an'ama tarkabu minha wa minha ta'kulun wa lakum fiha manafi wa tablughu 'alayha hajatan fi suduri wa 'alayha wa al fulki tuhmalu to waɗannan kun ga wannan kididdiga ni'imomi ne Allah shi ne ya hore su yanzu ka duba ka ga raƙumi da ƙarfin raƙumi amma Allah ya hore shi sai ka ja shi duk inda kake so kai haka ya sunkuya hmm? har a soke shi hmm? ai amfani da ai amfani da bawalinsa ai amfani da madaras da nonansa duk wannan Allah madaukakin sarki ya hore shi dai ya shirya muku wannan ba masana'anta ake ba waje take yin wannan ba factories ne ake ba haka Allah ya tsara to kuma sannan ka ce wato babu manufa a cikin halittar Allah to sannan Allah ta'ala ya ce walakum fiha jamal kuma kuna da ado a cikin waɗannan dabbobi hina turihun yayin da wato kuke dawo da su da yamma daga wajen kiwo wa hina tasrahun da kuma lokacin da kuke fita da su da sassafe an fara ambatan lokacin hina turihun lokacin arrawa wato lokacin da suka fi komai kayatarwa sun je sun yi kiwo sun koshi sun cika tumbinsu sun sha ruwa suna dawowa suna wani irin tsalle-tsalle mai garke yana kallon su yana jin wani irin ni'ima yana jin wani irin daɗi cewa wannan irin wadata da ya samu hakanan ma da safa in za ku kora su kuna da ado a cikinsu haka Allah maɗaukakin sarki ya shirya muku wannan wa tahmilu athqalakum kuma suna daukan kayayyakin ku masu nauyi ila baladin ya zuwa ga gari lam takunu balighihi ba za ku kasance masu isa zuwa wannan gari ba illa bi shiqqil anfus sai da wahalar rai sai sai da wahalar kawukan ku sai kun sha tsanani yanzu da a ce babu wato a babu a inda za ku rinka daukan kawukan ku da daukan ababen ku. ku yi tafiya da su sai dai ku ɗora su a kanku da tsananin ya kai tsanani amma duk wani yana daga cikin kunga hikimar cewa duk wani abu da Allah ya halitta ya halice shi ya ajiye shi domin wata hikima to daga cikin babbar hikimar shine wanda Allah ya ambata anan kan cewa duk wani ni'ima ce yake muku kamar yadda zai zo a cikin a cikin wannan ayar kadhalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun kamar haka ne Allah yake cika ni'imominsa gare ku don ku musulunta Shi ne makasudi. ku gane kan cewa Allah ne ya muku wannan to ku miƙa wuya gare shi wanda ya muku wannan ya cancanci ku gode masa godiyar tasa shine wanda manzanninsa suka bayyana ku miƙa wuya gare shi to nan sai Allah ya ce inna rabbakum la raufur rahim to hunga wannan wannan shine maqsudi hakika ubangijinku mai tsananin tausayi ne mai tsananin jin kai ai wato mai tsananin tausasawa ne baya son tsanani a gare ku kuma mai isa matuka wajen kyautatawa ar-rahma ita ce al-ihsan mai kyautatawa mai sanya kyautata mai yin kyauta ne ga dan adam tare da kafircinsa amma kuma mai shi isa matuka ne jalla ala wajen kyautata masa yana daga cikin wannan Allah ya hore su yau da Allah madaukakin sarki ya sanya duk wanda ya kafurta da shi to bai isa ya ce zai amfana da wani abu daga cikin halittar Allah ba ya zai a ce yayin da ka duk wani wanda ya butulce ma Allah to Allah zai sa duk wani wanda Allah ya rataya ni'ima gare shi ta hanyarsa shi ma zai butulce masa idan ya je yana da saniya ya je zai tatsunowa zai in kafiri ne ba abin da zai dubu in ya zo zai yanka naman ba zai ciwo ba ko kuma in ya yanka naman sai naman ya zama jini ba zai iya ci ba ko ya yanka Allah ba yana da iko ya haka ba ba bani Isra'il ba an musu haka ba a mutanen Fir'auna fa arsalna alaihim tufana wal jabara da wal ummala wad a wad dama ruwan su in ka je ka buɗe randa ta bani Isra'il ruwa ne amma da bani Isra'il zai zo ya sama ibti dan Fir'auna a cikin kwanansa ko a butarsa ruwan sai ya koma jini ya zamanto ba za su iya shan ruwa ba da ya zamanto jini ba Allah ya yi wannan ba to inda Allah ya so sai ya sanya waɗannan dabbo waɗannan halittu nasa dabbobin ni'ima su to haka to amma Allah mai tsananin tausayi ne ga halittarsa ya saukar da rahama wadda hatta kafirai bai haramta musu samun wannan rahamar ba a nan duniya to sannan kuma Allah ta'ala ya ce wal khaila wal bighala wal hamir kuma ya halicci wato dawaki Walbiral da alfadarai walhamir da jakai litarkabuha don ku hausu su zamanto ababen hawanku wazina kuma domin ado bai ce domin ku yi ado da su ba don kai ya ce ku ɗauka cewa takama da za ku rinka yi Allah ne ya ce ku yi amma haka Allah ya halice su kan cewar su kayan ado ne doki an ce masa alkhail saboda Alhuyala, takama doki shi haka Allah ya yi shi ya wannan tafiya yana wannan rawar yana sunkwi sunkui da kansa kamar yana kallon kansa mm. haka Allah ya yi shi ado ya halice su kuma a cikin wannan ɗin shi ma hunga ni'ima ce da Allah maɗaukakin sarki ya mu wa yakhluqu ma la ta'alamun kuma yana halittar da ba kwa sani ko kuma sai halice abinda ba kwa sani to wannan ya haɗa duk kan halittu waɗanda suke masu amfani wanda a lokacin da aka wanda yake koyaushe abinda Allah zai halitta nan gaba sai ya halicci abinda da ba ku sani ba kuma mun gani tarihi haka ya nuna mana hmm, gashi na cikin ababen hawa ababen hawa tun ana yin tun ana yin kura wadda keken doki a wadda keken doki take ja wadda doki yake janta mutum yana kai har aka zo ana yin mota har yanzu aka zo ana jirgin sama tun ana abin nan jirgin ruwa na kwale-kwale wanda ake amfani da da da ya take da suna wannan dogon sandan akwai sunanta kwangwala kwangwala ana amfani da kwangwala ana tafiya da ita yanzu an zo an yi jirgi wanda zai zamanto gari guda unguwa guda unguwa guda ta zamanto jirgi to kuma har yanzu fa Allah halittar yake abubuwan da ba a sani ba abubuwan da ba a sani ba ku duba ku gani sha'anin abubuwa da ake ta yi na technology duk wannan mutane kar su ɗauka kan cewa abu ne wanda yake su ne suke yi Allah ne yake buɗe ma mutane hmm. domin abubuwan ai suna nan a cikin halittar Allah amma Allah bai buɗe su ba sai yanzu Allah yake buɗe yanzu kamar amfani da fiber optics da suka zo ko yanzu da aka zo ana ta AI artificial intelligence duk abu ne wanda yake fatahi daga Allah jalla wa ala shi yasa Allah ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamu wannan kalmar kadai ta isa mutun ya imani ya rinka izina yana ganin dukkan hal abubuwan da suke zuwa na cikin halitta in ya dangana su zuwa ga Allah sai ya sa masa tauhidi to sannan Allah ya ce wa alallahi qasdus sabil bayanin tafarki kakke mai kaiwa ga manufa wannan yana wajen Allah to wannan jawabi akan cewa ta yaya za a yi a ce annab sallallahu alaihi wasallam ya ya san cewa ata lahi to ai saboda al'amarin bayanin wannan a wajen Allah yake kuma ya bayyana shi ta hanyar wahayi to yace wa alallahi qasdus sabil wato bayanin hanya qasdus sabil ai hanya mai kaiwa ya zuwa ga manufa hanya mai kaiwa ya zuwa ga al-maqsud waɗansu kuma sun fassara qasdus sabil da cewa hanya wadda take madaidaiciya ba mi ba karka ba me ba wanda ake zurfafawa ba ba kuma wanda ake takaitawa ba ai at-tariqul muqtasid ta farki wadda take madaidaiciya tsaka tsaki to bayanin ta yana wajen Allah bi ma'ana babu wanda zai bayyana gaskiya in ba Allah ba wa minha ja'ir akwai kuma daga cikin hanyoyi waɗanda suke karkatattu ga barin tafarki daidai wannan abu ne wanda yake na haƙiƙanin rayuwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a wajen tafsirin ayar a wa anna hadha sirati mustaqiman ohu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja layi ya ce wannan shine tafarkin Allah al-mustaqim wa hadhihi subul wannan kuma kanana ne waɗansu hanyoyi akan kowannen su akwai shaidan to nan haka Allah ya ce tafarki wanda yake madaidaici mai kaiwa ga manufa to wannan bayanin sai yana ga Allah kuma a cikin hanyoyi akwai bauɗaɗɗu walau sha ala hadakum ajma'in da Allah ya so da ya shiryar da ku ga baki ɗayan ku, duk ku zamanto akan hanya madaidaiciya ya zuwa ga alqasdus sabil amma Allah madaukakin sarki ba haka ya so ba ya so ya muku jarabawa ya bayyana qasdus sabil domin wanda Allah ya yi shi wato mai arziki ne ya bi kuma wanda ba mai arziki ba ne ya bi tafarki wanda yake bauɗaɗɗe Allah ya kiyashe mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk